cewa wace ta ya mu dawo mu ba ya ya bincin na kawai gobe a ji yau a yi farin ciki jibi a ji zafi wannan ranakun Allah yake juye shi a cikin mutane wannan jarabawa ne daga Allah Allah yi wannan saboda me wali ya allama Allahu allazina amanu saboda Allah ya tabbatar cewa Allah wali ya allama don Allah ya tabbatar sani na akwai ko a sani dama ina sane allazina amanu wanda suka imani daga gaske ijarabe ku to wannan shine Allah ke cewa tilka ayyamu darul habaina nas Allah yana juya ranakun ne don ijarabe ku wal ya'lam Allahu allazina amanu don Allah ya tsani sani na azahiri amma ilimi Allah ya riga ya sani ko su waye Allah ya san wanda suka iman daga gaske kuma wadannan Allah ya sani cewa inda wanda wasu da iman za su juyo kamar yadda hadisi zai zo yayin da manzo Allah ya faɗa za a tafi gazwatul badal an je tsakiya ana tafiya shi munafiki suka ware sun ce ba za su ba shalaki cewa wa yattakhidha minkum shuhada shalaki cewa abin da nike wa tilka ayyamu dawra shi ne tafsir sa har ila yau Allah ina juye waɗannan ranakun yau ku ci ku ci nasara kan kafirai wata na kuma Allah ya jarbe ku abin na kafirai su ci nasara kan ku abu biyu nike nufi farko muna son mu tabbatar da masu da'awan gaskiya na biyu muna son mu doki shuhada a cikin ku ba duka bane ka ba lalle bane ka je ka ce kai kana son yaki ka je ka mutu ka je a kashe ka in koye mutu to da me za a tabbatar da addini haka Allah ya zabi wansu a cikin musulmi wanda haka ya so su in karbe su shuhada wannan yarbawa ne wasu kuma zai bar su domin kamar su sa'ad bin abi waqas don kafirai su na kodan su don a tabbatar da addini a ba shi na yanki yake ce wa yadda ka zamin kun shuhada ina daga cikin watilka ayyamu dawul habaina nas wanda Allah yake juye yake juye yau ku ci nasara gobe ku sha wahala domin tabbatar da imanin sanin imanin ka zahiri kuma ya doki hada a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin amma Allah baya son zalunci la ku wala Allah baya son zalunci ko kowane kan da yake kake Allah baya kuka cuce wani yake kuma har ila yau Allah yake yin wannan wal yumhisu Allahu allazina amanu dai Allah tace waɗanda da suka imani tace tace wani daga gaske wa yamhaqul da doki goji shi kuma ban kasa domin ya faranta yaki ne domin kuma ku ci nasara ne ku musulmi ne don goji kafirci a ban kasa shalai kice haila yau ham asibtum an tadkhulul jannata ولم أمن كنت أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم shin tsammani kuke yi ku da kuka yi imani kuke tare da manzo Allah ku da kuka fito kun yi hijira kuna tuman da hijiran ku da imani ku da zama da manzo Allah da kuke yi kuma da kuke sa rai za ku shiga aljanna walla ma ya alamin lahu allazina jahadu minkum Allah bai bai Allah bai sani sani na zahiri wanda za su yi jihadi fi sabilillah a cikin ku wa ya alam sabina kuma izini wanda suka ankura a cikin ku in dai bai haka ba ba za a samu aljanna ba mana har am asibtu kuna tsammani an tadkhul jannata za ku shiga aljanna arha kuma Allah walamma ya alamillahu allazina jahadu ba ce wanda za su yi jihadi a zahiri Allah ya tsare sani na zahiri kowa ya gani a cikin ku wa ya alamu kuma a gane masu hankuri wanda suke tsaya daga dagin akan gaskiya to kar ku sama a janna haka zaka shiga kamar yanzu yadda ko ya dinga dama wace ahli sunna ya dan samu dama ya je karatu so biyu so uku bai fahimci tauhidi ba bai san komai ba shi ahli sunna yayi na ana hayane shiga ciki ina kuma wannan shine sunna sunna dai ba jambaki bane sunnan dai ba wani zagin wani ba sunna bare shi mutunci bane sunna ba wai hayaniya bane sunna shine ka bi kwakwaf abin da manzo Allah yake yi kuma ka yadda akhlaq manzo Allah kana kokoi da shi ko kana saba ma Allah ka ringa istighfar tun da ba kan mala'ikan jibril ba ba kan mika'il ban da kai wala malaman ba wani kan mika'il a cikin ku ba wani kan jibril a ciki akwai masu sabo Allah a ciki kuma shine wanda sun fi kowa su ne masu waiwaiwa su tuba su daina abin da suke kuma su koma tafarki manzala shine mumini shine daidai duk mutum da yake yarda cewa ilimi shine farko wanda zai gano menene manzala sallallahu alaihi wasallam ya kawo wace irin halaye manzala yake wani irin wani irin aiki ne manzan da yi siyamu ne ne siyamu ne ne ibada ne kyauta ne wannan shine sunnan sunnan waɗannan ba zai yi ba shi mutum ya saya ya tunanci waɗannan ya daina riba ya daina namima ya daina hasada ya daina dubbakin cikin irin iskanci ya daina ya koma ne daga gaske ki addinin addini ba yayi ba ne ba mutunci ba ne ba kullum kuna bin manzo Allah domin rahama hatta wanda ba sunnan ba so kuke su shiga abin da kuke yi tare don su shiga aljanna domin ahli sunnan shine su sun zo matsayi ne yadda manzo Allah da sahabbai suka yi kuna so na kuma su shiga aljanna kuna kiran su zuwa aljanna su suna kiran ku zuwa wuta wannan shi da sunna saboda haka mutum gane wannan shine Allah yake cewa me wa ya'lam sabirin da san masu yawan gurin a cikin shi na lake cewa da akwai a cikin ku wala kadi kuntum hakika kun kasance tamannaw da mota min kabli an menene talqaw da kuna tamanni da kuna buri kuna cewa ai wallahi shi an hadu da shi Allah ya faranta mana yaki kuma shi mun hadu da kasaran za mu yi kaza kaza da kuna tamanni ai an hadu da kasaran ai an kaza ai kaza wallahi za yi kaza haka kuke tamanni wallahi qur'ani ka tare qur'ani yanzu daga kashe man jafar zuwa yanzu in za za zira yi matasa da yanzu mun kone kanon nan da yanzu an kone kanon nan kuma yanzu da wanda zai gudu gudu wanda zai zauna ya zauna kuma ba kin sai mu ce ki ba tashi aka yi a tashi ai kaza ai kaza ga qur'ani ya ce da musulmi kware wanda suka din manzo Allah ma cikin su yake cewa da haka tamanni aisha ayi kaza shi gazuwa su ko zo shi kaza kaza azu yayin da aka ga mutu a gaba kuma shi da ta wannan shi an kuma baya ba a nemi manzan laifi kar ka sa rai likai a duniya kar ka tamanni ka haɗu da abokin gaba amma kuma ya zo ku saya saki yaka wallahi na son gaya billahi la azum Allah la ilaha illa huwa ko ku yadda ko kar ku yadda wanda sun kashe man jafar ko sun kashe musulmi ko wanda suke su share sunna ban kasa farko da ba za su iya ba ba za su iya ba kuma saman Usman wannan kisan ya tafi a banza kenan ko shekara ɗari ne shan ya bayyana shi kuma wanda suka yi waɗannan abubuwan shan ya koya musu yanzu abin da abokanin gaban mu suke so a yi hayaniya a dakatar da karatun a dakatar da ci su kamar yanzu ana gina masallaci kusa da inda an tashi a yi hayaniya suna juma su ba juma daga gaske suke yi ba a'a a san hanyar da za a hana namu da muke yi an je kotu sha ce yaya aka ce to abin da ake so sulhu za ku rufe masallacin su ku rufe masallacin za ce yayi yarda waye cutu ba da kuka cutu saboda ba karatu suke yi ba abin da ba ku gane wa kenan ba karatu suke yi ba billahi da ba karatu su haka suke so a sai duk da giman da ake a tare mutai da su suna ce ku ku ya ankura mu mu ya ankura to an yi haka to al'umma mata da jama'an da suke sanci musulunci to mun cuce su mu kanmu wanda suke son ahlus sunna ba su akidan ba ba su yi karatun ba su ma sun cuto ba yadda za yi a samu ci gaba da wannan addini in ba ilimi ba ilimin da kuke ganshi hadisi kwaya da sahabi zai tashi daga Madina ije Misra wannan hadisi daya da muka karanta sahabi zai hau rakumi ije shiga Bahar Mariya ije ikarbu hadisi kwaya da a Misra dan iya ake da shi wadannan karatu da muke karanta don wannan karatu wannan hadisin sahihi shi zai sa ka samu imani ka gani da manzo Allah shi zai sa ka sai rayuwa manzo shi zai sa ka yadda cewa Allah fa shi hace sama da waɗannan kullun karatu kana suman wasa ne shi ne shiga zuciyanka ringe shiga zuciyanka ku je kasan ba nan ba ba nan Afirka ma wannan Najeriya ku je zaka tadde malami wancan da ake ji da shi almajirai nan wallahi ka hada su ma ya ci wancan ko mutum shi ga ya gama karatu ma waje amma daga cikin almajira a nan za su iya koya wancan saboda sun gafala karatun ba sa yi shi mutum zama malami a nan ba bai sai malam ba ya zama malami ba saboda kullu a cikin karfe to in dai yayin da za a zo a bari karatun wallahi bi ijma ba yin da za a yi yan bid'a a san fitinan da za a yi a dakatar da karatun ba za a yi ba yan gummajar sun ce sun tafi wajen security aka je aka ce aka fara aka ce a yi kokari a daina fitinan dan bida da aka tambaye shi aka ce ya kuke so a yi sun ce abin da muke so su dakatar da karatun su mu mu dakatar da namu ko ya rasa bala abin da tunanin suke dama abin da suke so ba wai abin da ake yi ba ne kuma kar ku tsammani yadda Allah ke ce in yamsa sun karo fa kad masal qawmu karhu mithluhu ku tabbatar an jima ciwo cikin shekarar na abubuwan da aka mana manya manya kai abubuwa guda biyar an kashi mayan ma jafa duk kuma amfura an za su masar masa farko aka rufe mana masallaci kamar yanzu bara aka rufe masallaci aka zo aka kashe shi aka je aka ji ma mutane ciwo fiye da mutum 29 abin maza to duk waɗannan abubuwan ba wai ana ce ku yi hankuri ba ne a'a matakin ne kamar makka muke yanzu manzala sallallahu alaihi wasallam ina makka sha doki tumbi haka a zuba masa yana sujjara lokaci bai na tare da mala'iku ba Allah zai iya dauko mala'ika da ya gama baka amma lokaci Allah ya ce kira an kura haka yake shigenansa da na fatan su zo su doki waɗannan kuna tsammani sunnan da muke yayi za ka kalla a Kano ne mun imsa yadda zan fito na fito da abokanin gaba kuma duk abin da suke yi fa akwai ranar su ne bai zai yi ba ne ko mun ce ku an kura ko ranar ne ba za ku an kura ba amma lokacin da bai yi ba ku san da wannan wallahi duk an ce koyankura kuyankura nan karatutukan da ake yi bikinsa imani da yau da gobe ko yana ganye da rayuwar jarabar ke in dai wanda yake kariya ne e eh, tun da gaske ke tun da ya ga man jafar ba ba dan siyasa bane bai ci kudin kowa ba bai ba an zan an kashe shi shi ne yana sunan ya sai wata za kashe shi da haka kadan kadan mutum imani zai cin sa zuciyarsa yau da gobe ya tsaya wallahi shi bai fansa da rayuwarsa da iyayensa ya tsaya kan wannan sunan. amma ba zan zauna haka ba rana da mu tashi mu tau in za yi ligima a Kano da yan gargajiya da tijaniya da kadiriya da yan boko na yan siyasa da wanda ka sani masu biyu dukkan su za su hada kai ne akan mu kar ku su manzawa ne inda muna yi da kadiriya kar ku su man tijaniya za su jira muna yi wanda kar ku san wanda zai jira dukkan su da yan boko da munafike da masu yuyu dukkan za su hada kai ne kuma labarin da yawan fa da yi wa mu Allah yake dibawa kuma lokaci ne bai yi ba lokaci ne bai yi ba lokaci ne bai yi ba a kara hankuri a ta mu layi a ta addu'a goma cikin kola shi kore ɗari amma ba san haka ba zai yi ba eh ba haka ke zama ba a san haka aka fara kamar wasa wasa daga yanzu amerika da shigar su sun gaji a nan mu da yan tarika cincin ake magana ba za a fara ba in shi ya su ne haɗari shankinsa kuma kullum a cikin shiri suke da kayan yaki ba sa surutu abokan da wannan namu hayaniya ne na cikin gari hayaniya ne da yan tsarika da wala hayaniya ne ba yadda za mu yi wuna ba. sharrin mutane shine ne shiya suna kullum duk wajen da kaga an zuba da jini to shi ne kullum kaji an kashe mutum shi ne kuma ba sa suna na fito da mutum shi yaki sun kura a kasa kafin a gane su sha ne ne sai ne wannan yake cewa am hasibtum an tadkhulu jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin sani na zahiri Allah yake bayanan ba ta haka ba kafin a ce ka kafin a ce sama kafin a ce kafa kafin a ce komai kafin a yi tukun manin ka Allah ya san komai shi wannan ne don a kafa hujjar ranar tashin kiyama wala kai kuntu tamanna wala mauta min qabl da kuna sa rai kuna buri cewa ina ma aje yakin ku mutu ma ku sanu ku zama shuhada walakar kuntu tamannawna mauta min qabl an talqaw kafin ku haɗu shi fa kan ra'aytumuhu yanzu ga mutuwa na gaban ku ga yaki an faranta muku wa antum tanzu alhal kuna kallo kuna kuna kallo ba ku so to shi Allah haka yake in kana sa abu ka masa sai nuna ma kuma wannan nuna maka jarabawa ba in kana sa rai ai kaza ai fitina ai fitina wallahi rana da ya sha Allah ya nuna ma kuma wannan fitina in mai yi shi ka tsaya ka yi shi ka shiga aljanna ko ka kishi ka shiga wuta don jarabawa daga nan da ake tafiya a ta uhud wanda suka ware na munafikai daga nan da aka sa masu fahimtar munafikai ne ba yadda za ku masu su yi shi kenan an gama da shi sauraka in kana ce ka yi abu ka yi abu ka auna su ka roki Allah ko ka iya ka ce Allah ya baka su bata abin da kake yi shi na lakke wala kad kuntum tamannawna al-mawt min qabl kuna sa rai kuna nuna cewa haɗu a haɗu da mutuwan ma a yi a zama shuhada fa kadira aitumuhu kun ganshi a fai yanzu wa antum alhari yanzu tanzuruna kuna saukaci kuna kallo yanzu shalla kike menene wa qawli wala kad sadaqakumullah amma game da alkawarin da Allah ya maku Allah ya gaskata alkawarin da ya maku cewa za ku rinka cin nasara idan takusunahum ma'ana katlan ku koma can wannan tattasilunahum jumlatin mu'taraba in tahussunahum yayin da kuke dauke su ɗaya ɗaya kuke yanka su kuke kashe su kalmar tahussu ma'ana kuna bin su kwarkwaro da ko ina kuna ta kashe su gazatul uhud abinda aka yi kenan ana fara yakin farko musulmi suka ta kashe kafiran ake ta kashe kafiran kuma ko ina ake bin sha bisu su take na kashe mutum goma sha yatakhusunahum yayin da kuke yi shi ku koma can maful takhusunahum katlan yayin da kuke daukan su daya daya she kawo jumlatin eh, mutarada yace tastaslunahum ma'ana kuna bin su kororo kwararo kuna bade su kuna yanka su bi idinla amma duwan wannan nasara da iko Allah ne hatta idza fashaltu wa tanaza'tu fil amr ana cin wani nasaran hatta yayin da kuka ce kuka yi sabani askaninku kuka geya na al'amarin manzo Allah wa asaitu min ba'dihi ba min ba'di kuma kuka saba umarni da manzo Allah ya baku fashaltum shine lokacin da aka samu fashal aka samu rashin nasara me yasa aka samu fashal rashin nasara tanaza'atum fil amr kun yi sabani al'amari umarni da manzo Allah ya ce ku sai a can guda hamsin wai sun ce a sauka wai sun ce kar a sauka to wannan sabanin ma kaulin sabanin ma shi ma rashin cin nasara ne ba ma kun bari ba a'a in kuna cikin al'amari ku yi sabani ma shi ma rashin nasara ne yadda muke zaune ko ba mu yi fada ba a'a mu dinga sabanin juna ba da gaskiya ba son zuciya shi ma rashin nasara ne Allah ke cewa fashatum dalilin da yake izi hatta idza fashaltum yayin da kuka samu abin nan kuka samu rashin cin nasara to nasara rashin cin nasara me ya kawo wata tanaza'atum fil amr kuka ja ja a juna a cikin al'amarin da manzon Allah ya sa ku wa saytum min ba kuma kun saba ma manzon Allah kun saba ma Allah bayan an ce kar ku saba masa yace yake cewa min ba'd ma arakum ma tuhibun bayan Allah ya nuna ma abin da kuke so shine izita hum katlan shine abin da Allah ya nuna maku ina fata gane ce in kun lura da karatu ya ji izita hum shi ku koma menene katlan shine maful mutlaka yayin da kuke tahussu a nan wurin kuna kashe su kashewa shine ya fassara maka Buhari ya fassara maka tasilunahum kuna bin su daya bayan daya kuna kashe su amma duk wannan nasaran bi iznihi da iko Allah ne da iznin sa ne da yardan sa ne to wannan nasara yana ci gaba wannan nasara yana ci gaba hatta idza fashaltu har yayin da kuka samu rashin nasara kuka samu rashin nasara aka zo aka juya kanku me yasa wa tanaza'tu fil amr kuka yi sabani abinda umarnin da aka baku a ciki kuna ce ce ku ce askaninku wa asaitu bayan kun saba Allah wannan sabanin da kuka yi da wannan sabo Allah da kuka yi min ji ma arakum ma tuhibuna Allah ya nuna ma abin da kuke so ne shine suna lokacin da kuke kashe su Allah ya nuna muku wa yi farkon yaki ta yake me yasa haka me yasa kuka yi tanaza'at me yasa kuka yi kike kuke me yasa kuka yi sabani shalaki sai kawai dalilin sabani kowanne in kun ga muna zaune muna sabani akida mu daya fahimta mu daya qur'ani mu daya hadis mu daya kibla mu daya me yake kawo wannan Allah yake so ya faɗa wannan abu wannan tanazuki da aka yi yace min kun man yuridu duniya kin ku akwai inda suke son duniya wa min kun man yuridu akhirah to ba zai haɗu ba yayin da ni na yi dan Allah kai kuma kana yi ba dan Allah ba shi mai sabani wannan duk saban da kuke gani wannan malami yayi gabas wannan malami yayi arewa billahi la azuma dan Allah bane ko ya kuga masa ku kun gan yi sabani a akwai sabanin fahimta wanda ijtihadi ne Allah ya kawo wannan ko wannan shi na Bakar da Umar sun sabani akan fahimta wannan ko wannan sahabe shi nayi kawai annabawa ne kawai ne ke ba su direct ma akwai nasu masu wannan babu wani laifi ko cikin almajirai wani igan cewa wala in za wanki shayin haka shayin haka shayin haka iya hadisin da ya dogara da wani kuma yake ai ba ai wannan wannan sabani ijtihadi ne na fahimta na dan Allah amma abin da zai kai zuciya da zage-zage da rarrabuwa ko akibin umani shi na lake cewa fashartun fa da tanaza'atun fa abin da yake kawo wannan bayan kuma kun ga abin da kuke so yace min kun man yuridu a cikin kwakwan da yake son duniya wa min kun man yi da akhirah wani kuma yana son lahira yaushe za a zama mutum yana yi ban dan Allah kuma lokacin da yake dan Allah ya ga kana abu ba dan Allah ba wallahi fushi ke yi kuma yi maka nasiya ka kiji to anan ne zara ba kuma sarafa kuma an sha Allah ya juyo da wannan nasaran ya juyo wannan nasaran ta kenan me yasa ya juyo wannan nasaran nan me yasa liyabtaliyakum do ijarabi wannan jarabawan kuma ba kyale ku zai ba wai za a kashe su wai su za su rayu wai su za su dandana kodan su shi za su tsaya kan addini wallahi qur'ani ban ka kalle shi kaga an saba ma Allah wannan sabo Allah da aka yi da sabo manzo Allah da aka yi kin bi ummani da aka yi soye soyen zuciyar da aka yi da son duniyar da aka yi da wai suna son lahira to Allah ya zo shi hada su baki daya wanda sahabbai da suka ce mu tsaya sama sun ce mu tsaya mu bi umarnin manzo Allah su da suka tsaya suna aka fara kashewa su aka fara kashe wata to ni na sa su liyabta liyakum don in gyara su ne farko ka karka tsammani fitine ta so kai taki mai kiyamun laili a gida mai sallan dare a gida mai azumi litinin mai azumi alhamis mai kama harshensa wai su wawaye su yi kamar yadda wannan sacin da ya wuce billahi da Azu, su zubar da ginin da aka yi Kano da zubar da wannan mutuncin da aka yi Allah ya tashi kama Kano kar ku zama zai kyale su kar ku zama yan siyasa kawai ne zai kama kar ku zama waɗannan maukatan yan siyasa rashin amana da rashin adalci a tsakanin su wasu su danne wannan su tarigima wani su kifa na gaskiya wani su ma su ci su tashi karasa wanda za ka gane mu wai akan gaskiya zubar da ginin da suke yi da soyayyen zuciyar da suke yi da zubar da arzikin da suke yi kun san wannan shekarar da ruwa Allah ya rike kayansa mafi yawa masara ya mafi yawa abin nan abin nan amfanin gona ba su yi ba Allah ya nuna ma muna gani zuba irin kana hukumomi dukiya nan gwale ma kawai kana karamar hukumar da aka kona a nan ginin da aka gina fiye da miliyan ɗari da wani abu ne aka ce ban da wanda aka yanka ka kasa gane wa yake da gaskiya su mafi yawan mujirmai ne dan siyasa bashi da gaskiya kar ma ka zabi wani PDP ko MP duk ka so tsoye tsoyen zuciya ne to kuna tsammani abin da suke yi da shirmen da suke yi da soye soyen zuciya da suke yi da yanka mutane kamar ragon da suke yi Allah ya fara kama su zai kyale mu ne mu wallahi ba zai kyale mu ba saboda me saboda Allah ya bada umarni a hana wannan abu to shi kana ne kana hana su amma ka ce ba ruwanka ba za ka hana ba ba za ka ci komai ba bal ma ko ka ce to Allah zai jarabe ku me dalilin mu lokacin da wannan sahabbai suna can sama Sai da waɗannan suna son sauka me sauran suka ce da su suke kan sauka don manzo Allah ki kan sauka suka kiyata suka sauka to gaya maka farko jarabawan wanda aka musu shine wanda suke sama shi da aka gama su to me yana sa Allah haka yi so jarabe su shiga da su a janna saboda waɗannan laifin ya shafi su a nan duniya a ban na lahira Allah ya tashi abu baya bukata she kama kowa da da da da, da lokacin da suke a can sama da inda umarni ne da biye manzo Allah zai sa su fita a cikin wannan abu to da an zo ba za ku shi su ba to amma haka Allah ya so sun cika da amana sun sai akan doka Allah amma saboda sabanin da aka yi Allah sai jarabe su abu farko yakin man shan san fashal wannan fashal ma manzo Allah na ciki shi da ya bada umarni mashi da aka zo aka fasa masa kai aka zo aka ciro masa koyi aka zo aka zo aka aka aka aka aka fito masa jini nan aka soke masa kibiya nan shi da ya dauko akorinsa zai cire shi shi gini ya tsalle ya shiga can kowa shi da aka tura manzo Allah da al'umma shi da aka je aka tura shi hatta shi kaɗai ne da sa wanda in ba Allah ya kaddara ya sako da mala'iku ba manzo Allah yake doko abin nan tibiya yake mika ma sa'ad kafirai sun kewaye shi aka kashe mutum saba'in dukkan abin da ake yi da wannan azaban duka aka kashe fafa manzala da wancan sabanin da aka yi kuma Allah ya faɗa Allah ya ce a nan ike cewa wala kan kuntu tamanu ya ce ike cewa a nan ike cewa hatta idza fashartum wa tanaza'tum bil amr wa asaitu. wannan shine cikin abin da Allah ya maku na abin rashin nasara da azaban da kuka sha waɗannan sabo Allah da kuka yi to sabo Allah shi ne shafi duk wanda sun sai ko ba su sani ba duk wanda fage yake ya same su da aka gama ana cikin wannan bala'i she abu sufiya ne hau uhudu she ta cikin kwakwai muhammad lokacin jima manzo Allah ciwo sahabai suna nan ya ce akwai dan abu kuhafa manzo Allah ya kar ku bashi jawabi ya ce akwai umar bin khattab manzo Allah ya kar ku bashi jawabi umar wani abu ya same shi nan ya ce to tunde abu sufiya ne kike to ya ce da shawa ya ce tun ba ku ji sunan su ba tunda ba ku ji jawabinsu ba duk an kashe su mun huta annabi umar ya ce kire kake la duk wanda ka kira su muna nan da ya ka san mallakin nafsinsa shi ya da su shi abu zubi yana ce da su ina son gaya maku mu muna da lata wal uza muna da allah ku ba ku da allah shi manzo Allah ku ba shi jawabi kun ji nizam ce da su ce kuna da Allah su ba da Allah haka Allah yake ba su jawabi bayan an samu wannan kuma an gama shi Allah ya kinta zuciyan kureshawan tsoro da Allah bai kinta to dab da magrib ne suna na da yawan su an kashe musulmi wasu sun gudu ko da sun dawo da wannan lokacin da Abu Sufyan ya yawan da Allah in ba da hikima Allah ba zai sake sa musulmi cikin ba kashe ba sai sake dawo mm. a fara gaza yaki lokacin musulmi an kashe su matan su sun fara shigowa wurin kuma musulmi duk an kilisa ya tashi shi a kara kara su ko a zo ga dangada a nufi manzo Allah to amma shi da Allah ya saka masa tsoro a su mm. shi suka tafi wannan tafiyan ne Allah kuma ya nuna masu da wannan za su zo a hazab kuma mm. amma in sun zo wannan yaki biyu shi kenan Allah ya kaddara duk musulunci rayu shi ne kin sama tsoro sun tafi wallahi da dawowa suka yi ba abin da ba su ba maskaci shi na Allah yake ce wal yabdaliyakum domin ijarabe ku to shi yake kuma anan ne Allah bai rahmansa da tofinsa duk abin da aka yi wala kada afa anku yace ya yafi muku wanda suke direct da wanda suka mutu ya yafi musu saboda manufan su alheri ko da kuna son duniya shine dan abin da yake ciki irin ganima abin da yake cikin kuma man da duniya nan wannan duniya ba wai duniya irin namu ba wanda a dauki kaba mutum ayi sai ayi kaza ayi a'a ganiman da sahabbai suka so su sauka shine duniya ma da Allah ke nuna masa ba wani duniya bane na tashi an kai a'a suna so su tara ganiman kuma ba su shi shikari ba amma wannan duniya Allah ya fito masa karara cewa laifi ne ji da haka tun da Allah ya jarabe su ya kashe wanda zai kashe ya raya wanda zai raya shi ya ce wala kada afa ankum Allah ya fi muku wallahu hu fadl ala mu'minin Allah shi ne mai fifiko mai daraja kan mu kuma shi ke daga cikin da gindan ba shan ne ce wa qawli wa qawli la ta'ala wa la tahtabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata to Allah yana sai faranta musu ne bayan kun doke wannan mataki abu biyu Allah yake so maku ya yafe maku kuma wanda suka muku na yan wanku kar ku sama mutuwa su suna cika a aljanna sai zama su sun koma daidai dama an dada an ba da usul yusra kagan lokacin da aka ji aka shiga wani hali aka kashe su aka nuna ba su daidai ba aka nuna ba daidai ba daga baya shanla ya nuna cewa ta duk kurakuren da kuka yi duk jaraban da na maku an yafe maku kuma a cikin wanda aka mutu sun shiga aljanna kuma an yafe maku ku ci gaba ku ne wa antum a'lamu haka ake so amma shi kuma amfar shi kun bi dokokin Allah kuna ga muna zauna nan kullum muna buhari muna karatu ayi burbur aje nan ayi burbur aje nan kuna zama haka za a zauna wallahi shi wallahi ko mun yadda ko ba mu yadda, jaraba amali na nan wannan daidai ko Allah yake Allah jarbe wannan dai rashin lafiya ya jarbe wannan cikin zuriyarsa ya jarbe cikin karatunsa ya jarbe wani kasala ya jarbe wani yawa ya jarbe wani munafinci duk waɗannan daidai ko shan likita haka zuka mutu ba zai ne ka haka ba wani bala'i talauci ya sheka ko fitine ka da mace ko fitine ka da arzikin kana yi kullum baya kake ko fitine ka da son duniya da son rayuwa kullum kana son ka yi ka faɗa abubuwa duk komai ne ma ciwo hawan gini kama ka ba gari ba dalili fitine ka da ƴaƴan fitine ka kowace irin hanya in dai ma dama kana duniya ne ta Allah ya ka na fatan gane wannan na ji mun yi wannan karatun amma tun da abun naku da na tambaye ku na zan tashi matashi hankali ne eh aw yace hadathana ibrahim ibn musa akhbarana abdul wahhab yace hadathana khalid na fata an gane wannan to yake cewa hadathana khalid an ikrima an ibnu abbas radiyallahu anhuma قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأهد من ذا لفدرانا أهد haza jibril yayin da yake yaki shi manzo Allah ya kun gan jibril akhidu bi ra'si farasihi alayhi adatul harb ya riki a ya riki kayan yakin sa kuma yana kan dokin sa gashi yazo taimakawa na fatan gane wannan to wannan hadisin malamai sun ce Buhari yayi istirajin don gazwatin badar aka yi wannan wai su ce gazwar badar ne to amma buhari ya kaushe a eh gazwatu badar ne ba gazwatu uhud ba ne wannan shi shi yake yawmal uhud wannan sun ce malamai sun ce kuskure ne wannan abin da aka ce badar ne ba uhud ba ne ina fata an gane to saboda haka ina da daga a jisan da shi shi dai buhari abin da yake so ko da gazwatu uhud suke ina so ya kawo agajin taimakon malaikun ne a cikin fagen yakin amma shi bai yana nufi cewa daga fada haka a dauki wannan jumla a kai shi wajen uhud amma kuskure ne yawmal uhud yawman badar ne ku gyala nan kansa a aka malamai suka fada cewa shi sayyidina da ya zo nan ya zo da farasinsa wannan lokaci da adatu ne kayan yaki ina kan farasinsa to an ce wannan ranar badar ne wannan shine mafi rinjaye a ji shi wahami ne da aka same shi wajen abdulwahab a sakafi wa khalid shine Khalid Khalidu shine Hazza amma wahamin da aka samu aka mayar da yawmul Uhudi an an da Badar yawmul Uhudi malamai sun ce cewa wannan wahani an same shi wajen Abdurrahab al-Sakafi ku jala nan wurin ku ce wannan wahani ne kashi ku jala ku ce yawmul Uhud nan sai ku rubuta bayan sa shine yawmul Badar kuma wanda ya kawo wannan wahamin ya madda lafzin uhudu ya madda wajen bazar ya madda uhudu shine rawi a cikin su shine abdulwahab as-sakafi shine ya samu wannan wahami amma shi wanda yake son karatu wanda bai damu ba kuma to na fata kun gane wannan zance don kar ku zo kuna karanta ku san ko me yake abin nan shi ce wa haddathana muhammad ibn abdurrahim akhbarana zakariya ibn abi akhbarana ibn mubarak an haywata an yazid ibn ibn habib an abi khayl an uqbata ibn amir qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أهد بعد ثمان ثمان سنين manzon Allah sallallahu alaihi ya je sallah gazat ya yi sallah sallan gawa akan makabarta Uhudu wanda aka kashe su kalmuwaddi ya yi ne kaman bankona ne wal amwat ya yi bankwana ne wanda suke rayu da wanda suka mutu me ke nufi haka me wanda suka mutu kuma ya wanda suke rayu a cikin nan menene munasaba nan da ya ce ya je ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an la qatla uhud ba'da samani sini manzo Allah ya na gawa akan wanda suka mutu a gazatu uhud kalmu waddi yayi ne kamar bankona ne li ahya'i wal amwat me yasa me yasa ya saka da ahya'i a cikin nan wani ya ce me a eh ko ko inda ka fara sai ka kara ni daga ce aka maka Allah da wancan saboda ya ji hajjatul wada shi ya ce me abin da aka yi hmm. sai yake nuna cewa an yi wada'i da waɗanda suke rayu hmm. bai daɗe ba kuma aka zuwa kai wannan ziyara ta kowace yi wani sallar sai nuna cewa ya yi wato ban kwana da rayayyu da kuma matattu tunda bai daɗe bai ba duniya a to amma da yake shi li ahya'i wal amwat kan wannan sallah ake magana eh ne cewa kana nufi wannan ayan da suke cikin aljanna shi ake masa bankon alfasan da wa waye daga hannun sa can kafin wannan ko an an danne hannun nan orahin ku daya ne aina kai da alfa kun yi yamma kun yamma ke ba malam shahada ba shahada ba ah, eh? to ne waɗanda suke a ba nan ba ne ba wanda yake eh, wannan alfa ya jarabe ku ha kawai kun ne kun maka alfa ba ga ni ke nufi a haya nan me malam gane ba mai ta ka kusa ka ci rabi rabi ba ni kake so ka ce kamar ita ce sallar karshe ta ta jana'iza da annabi da alaihi wasallam yayi ne sai wa sallar mabatan uhud sallah bai sake wani ba ku kamar shi bai sake wani ba a na shi zan ce ka kusa cin rabi me yake nufi mala akan kallah mm. a lokacin da aka yi sallah eh. akwai shuhada a su ne matattu mm. kuma akwai sahabbai da suka bi sallah a wani lokacin aina shi kadai je sallan sa shi kadai sallan sa a kan ba ta mai tun ba ku gane ba ta muke shi kadai je sallan ta ko abin da yake nufi shi sai fada mako shi bayan an shekar takwas bayan an gaza uhudu shi da aka yi shekar takwas wanda ya nuna cewa an yakin uhudu bayan shekara biyu ne shi sa muke kurki can shi sa na fara mako mangan farko cewa yaki uhudu ya cika shekara uku ko bai cika ba lokacin ba su zo ba wai su ba su zo ba san koyi na muke ba ba mu fara farko ba wanda suka ce shekara uku cip cip to ya ci karo da wannan nasi don baki ɗaya manzana shekara nawa yi goma a madina to an shekara biyu an shiga shekara na uku ne shekara ta uku aka shiga ba cika hukun ba to shi shi ne aka shi sa aka dauko wannan rabin shekara aka hada sai ya zama shekara ta takwas na san gani ba haka ba kirga ya shiga kisan tun da ina yin wannan bankonan wannan shekara ban duniya shekara biyu da rabi shine daidai ko shekara biyu an gama biyu an shiga uku ba dai cika uku ba shi sa na ci ko rike karatu a can wanda bai zo da wuri zai san koyi na muke ba eh, masu cin rani to kaga nan wurin abin da yake nufi wannan sallan da aka yi duk wanda yake da rai ya gano cewa wannan sallan da manzo Allah yi ban kona ne a rayuwarsa yake nuna masu inda bai taba yi ba ya je kuma yi <coughs> ma abin da ba taba yi ba an yayi na daga cikin asbabu cewa zai bar duniya kamar yadda hajjatul wadai alama cewa zai bar duniya wadubobin da yayi to wanda yake da nutsuwa wanda yake da hangen nisa zai gano cewa wannan sallan da aka yi shekara ɗaya ɗaya har shekara ta ba yi ba ke yanzu aka yi wannan nuna mankona ne ba ku gane ba tunda abin da ya kamata ranar da za a masa a yi ba yi ba shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sha ka zo aka yi masa sallah lokaci ɗaya umarni Allah ya ce ka ji ka masa addu'a wannan duk mai rai da bangon na ban abin da yake farko addu'a bankon na wanda suka mutu a nan gawa kuma wanda suka gani wanda ke da rai alama cewa su san cewa manzo Allah zai bar wannan shine abin da yake nufi nan amma shi wanda ya so ka ce magana na fata an gane addu'a ne A mm. a wanda ya gani ba kamar lokacin da ya fito ya sun ya fita abin nan masallaci kagin banko ne zo yi amma shi na bakar kawai ne gane ya ce wani bawa Allah ya shi zaji lokacin maganganun mene ne banko ne ne amma bai su karara ba abubakar na kuka na cewa dai na biya awa ina umma hajjina in kana yi sada ba wuce kwana uku bai bar duniya da shi na bakar da bai gane ba ba wanda zai gane shi bayan mutuwa amma shi ya gano kuma wasu sahabai ba su gane ba shi da bayan mutuwa ba to wannan alama banko ne kuma da yaje yaje yaje hajjatul wada da ya gama hutuban ya ce la'alla ba za a sake haduwa da ku ba duk alamomi la'alla ba bai ce ba zan haduwa da ku ba ce la'alla ba za a haduwa da ku ba shi da ya mutu aka gano wannan la'alla ina nufi zai mutu wannan shekara to alamomi to wannan yin sallan ma ina daga cikin alama mai rai ki gane cewa tun da shekara an yi gazwatul uhudu shekara da shekara biyu shekara uku ba shi shekara takwas kawai in je masa sallah wani yana daga cikin alama ina sai birni. shi ne shi cewa nan wurin yake kalmuwaji kagan tashbihi ne kamatan kane yana so yi bankon ba ma yanke ba ka kamar ban kwana ne yake sai nuna wanda suke da rai da wanda suka mutu Ka ga tasbihi ya kawo shi ba yake ba shi ke cewa me summa tara al-minbar hau kan minbar da ya dawo lissafin kenan kun je dai cewa lokacin da ya je daki na Aisha ya fito shi na Aisha ta lallaba ta bi shi tana saman wani abu za a yi ba da wannan ba na kishin mata to shi Allah ya sake masu wani alkawari amma ba duka suka gane ba kala shi ce inni baina aydikum faratun ni ne zan sha gaban ku je in ba ku ruwa faratun mai shar da ku ina nan ni zan ci gaban in ba ku wannan ni ne zan ba ku ruwan sha wanda ake kira kausara me ka wannan jumla ana zaman lafiya ana zaman lafiya a ba shan jikin ba tuku to inni baina aidikum farakun shi ce wa ana alaikum shahid ku da kuke nan sahabai wa ana shahidu alaikum ni zan ba da shaida kan ku tashi tiya ku jala nan wurin saboda kun sa jisin da kamar sun ci karo da wannan a cikin mota maliki <coughs> wanda yake cewa wanda suka mutu shi zai ba shaida amma wanda ke baya ba zai iya ba da shaida kansu to wannan hadisin ya nasa wancan tunda ina fara wannan ne dok zai bar duniya shi ke cewa ana shahidu alaiki haka jin jumla yake ni ne zan ba da shaida akan ku duk sahajin da yake da rai ni ne zan ba da shaida akan ku wanda suka imani to wannan kalman shi zai nuna duk dan shiyan da yake mangana tabbatar na cikin kanji asara manzana ce na ba da shi da tashin kiyama ina faɗa wannan lokacin ajalin sai kusa wadancan hadisi sai a zuba yaushe fare su wannan cikin ajali ne wa ana alaikum shahid ku farko ni zan ci gaba da wa yake mangana sahabai kalma alaikum ya amfani bai ce minkum ba bai ce cikin ku ba farko kenan na biyu wa ana alaikum shahid bai ce wa ana shahidu minkum ba ba cikin ku zan a'a ni mai ba da shaida cikin zan ba ku ruwan sha alkausara kuma zan ga ku nan ne mahar shahi ban kona ne kuma ni zan shaida ranar tashin kiyama duk sahabin da yake tare da shi kuma ya mutu akan sahabi ma'ana bai yi rida bayansa ba ana shahidu alaikum na fata kun gane wannan sai manzo Allah ya sake ce wa inna mau'idukum haw alkawar na da ku shine waɗannan kausaran na jiran ku zan je in sharri ku da wa yake wannan maganar waɗannan jumla uku duka yana nufi da wa sahabai duk kalman bai amfani da minkum ba to don mai zaka zo ka ce cikin su wensu sun rida wensu ba su rida ba kuma wanda aka yake su aka zo aka yake su a cikin sahaban bayan mutuwar manzo Allah ba ban da sunan sahabi ba su shiga cikin sahabai ba saboda sahabi in dai haka ne lokacin manzala yana na da rai ya da suka yi iman da shi suka gudu suka tafi maka suka yi rida an taba kiran su sahabi ne haka ne bayan sai ya mutu duk mutum da ma ya mutuwa manzala ya yi rida daidai ne wanda suka yi rida yana na da rai sun ba kira sa cikin sahabai ba don mai bayan mutuwansa ka ce wanda ya mutu ya yi rida sa kuma kai cewa musulmi ne ina na da rai ma ko da suka yi rida a kowanne suka zo nan madina suka zo sun ce sun iman da Allah da manzonsa ya yarda da su shi ya ba su dama ba su lafiya ce su je garjin rakuma su sha nononsa su sha fusarinsa duk suka zo suka yi rida suka koro wannan abu da aka je aka kashe su akan sahabi aka yi sallah aka masu an kira su sahabai to haka ne bayan ya bar duniya wanda ya rida daidai da wanda suka yi rai da su mutu ba da imani ba to amma wanda suka sai akan addini suka sai da imani ko kurakura aka yi su dai ba kannan jibril ba ne ba taba cewa masu mai ba ne ba kannan nika'il ba ne ba ce masu mai ba ne kurakuran suka yi amma dan shi ya zo yanzu shi ya ce da kalla ai bayan manzo Allah yayi an kwace limanci a wajen imam abin na ali bayan ai ka bayan ai kaza wannan magana ke yi fadan sa yake yi an ce kan nabi ka irin ne wannan bayan Allah to amma wanda ya rida tunda manzo Allah yana na rayuwa wani sun yi rida ya bi su an ji an masu irin an kashe su an za an yanyanke annunsu haka na wanda suka yi ridda bayansa ya ina na da rai suka yi ridda suka je maka suka je suka masa waka suka zage shi da aka je fatawa makka su ake bi ake ta kashe su an sake kiran su sahabai ne to don mene bayan mutuwarsa wai sun yi da muna so mu saka cikin su cewa sahabai ne atta munafikai lokacin da ake so a kashe su ina cewa ne kar ku kashe su saboda tarayyar da suke yi da ni wani ban da hankali zai saman cewa sahabai na ne amma kuma munafikai ne cikin irin waɗannan abubuwan a zahiri ke da mai hankali alfa je kama yan mutanen da ka ba su da kai kasuwa da musu fi da motar ba can je can kofa yan abin nan ba su duka Allah kuna tare da ni kuwa malamai karatu ba ba kwa murage yana da wahala amma yanzu abin da yake sa nake ta wannan in shiya sukan so shubha su sa malamin akwai wanda muke karfi fiye da shekara takwas yanzu Lagos ya koma shi'a ya zo nan mun kai awa uku da dare ina da ni ina so kuma yaran ta ci ba shi ba ci dan shiya ba irin wa an ga an bashi da tafi na tsar yaman nan ya riga zurfi a cikin shi'a amma bai sani ba kai zurfi da wannan sai ba kuma yayi karatu a wajen malamai har ya kai muktasar ya zo yana ta karatu su ne farko almajirin da suka ya je lagos to talauci ya same shi a can ya zo an kimsa da shi an ce saboda shi ba hakan da suke kawo ba mutum ba karfe yi ba zai kama don za a gaya maka ya cikin sahabai farko abin da kawo maka sahabai ai sahabai akwai mustadu kana suka yi musu yace ai manzo Allah ce kar da in kashe su a ce na kashe sahabai na sai sahabai abin da yake nufi wanda suke tare da shi kuma shi kansa yace kar kashe su a ce wai sahabai da waɗannan buhati da kuma bayan manzo Allah birni akwai wanda suka yi ridda don an ce ridda wanda aka yake su su an yake sun ci ba da zakka umar da ali kuma umar da abubakar kuma eh, su kuma sun hana ne sai na ali ya zama liman da waɗannan haukan suke su suke da yayi ba wanda ke da jahil a duniyar na jahil dan shi kamar dan shi'a su biyayya suke da shi amma ilimi ba su da shi to amma ku tun da shubuhatin ku shubuhatin nasu ba ku karanta akan haka yanzu nan shi shirbace mutum sai ga mutum ya fara wahayi ya fara tambaya yanzu na je togo na lecture a rajin wani wani yaron da na san ci fiye da shekaru uku gashi da himma shi ya bugo waya ya ce ina taba sahabin nan ina taba eh, yan shiyan nan da shi'a da shi suna son ahlul baiti shine laifin su yace yanzu yaro ya koma shi'a an ba shi littattafai zai rufe suke rabawa yanzu suna so sun je sun samu gwamnati to suna so su zama jami'a na afirka baki da sun fara gini shiga suka yi yanzu saboda matasa yanzu wani ya gama SAS wani ya gama abin nan ya yi zagi kudu ya yi arewa ya yi yamma yana tafi sudan bai samu ba ya yi nan bai samu ba an kawo wannan makaranta ana ba da scholarship ko nan kano aka gina yanzu ka gama eh, abin nan rigar ka ka gama eh, abin nan ka yi zage zage ba wanda ya saurare ka an ce ka je za a rinka baka dubu ishirin a wata jami'a kuma an baka gida da gado shi da Allah ya yi ko yayin gaba sana a can ba isa ba shi ka fara zagi abubakar shi wanda Allah ya shirye shi duk wannan kuma duk jarabawa ne dan duk jarabawa ne kuma yana kan hanyar yana zuwa yadda ka ce ahmadiyya sun gina ita sun gina mutu wallahi suna nan in suna nan suna bi akan hukuma ne sa'an da aka ce Obasanjo ya sauka da waɗannan bala'in da ya koma tuguwa nan zai shi to ku sani karanta shi ba tun da manzo Allah nan ya ce da ku kurike wannan hadisi ku san gazatu uhudu yake badar gazatu uhudu yake manzo Allah yace inni baina aijikum bai ce minkum ba baina aijikum ko domir domir ya kuma sahabai faratu ni ne mai shaddu mm-hmm. dai kina wa ana alaikum shahid ka gani wa ana mubtada shahidu mai shaida alaikum jaru majrur muta'alliq wa ana alaikum shahid ni shaida ne zan ba da shaida ranar tashin kiyama ku sahabai ne ku yi imani da ni bayan manzo ya ba da shaida tashin kiyama me kake so ibada shaida ni ke eh, nufi ibada shaida nan kun yi iman da Allah kun yi iman da ni kun yaki tare da ku ni zan ba da shaida tashin kiyama ba shi kun yi magana ba garanti ne kai fa kai dan shiya wa zai maka garanti wannan kalmaci jumla ce mai tsada manzala da bai minkum ba wa ana alaikum shahid ana mubtada ne duk mubtada ne ka gan jawar majrur ya zo bayan sa takidi ne shahidin kuma shine khabar mubtada wa ana alaikum shahid ni nan ba da shaida a tashin ciyama duk sahabai na da suka yi imani da shi zan ba da shaida kansu wa ana mau'idakum hakika mau'idan alkawari na da ku haudu shine wajen kautara wa inni la'anzur ilayhi min makami hada ba na bushe wannan kallo haudun nan kamar yana karkashin na saboda haudu yana karkashin abin nan cikin karkashin mimbarinsa da abin nan ba wai a in yayi daidai da wajen kautaran yayi daidai da wajen hauku a kabul manzana da zuwa wajen abin na raudan sa daidai wajen da wajen da kautar yake ko sama yake ko kasa yake dai yayi daidai da wurin ya ce kamar na kallo ne Allah ya nuna mu to abinda Allah manzala ya gaya musu ne ku san cewa nan karatu bankona ne don ka ringa gane hadisin nasu kamar su yace wa inni lastu akhsha alaikum wallahi bana jin tsoro a gare ku an tushirku ku yi shirka bayana manzali ki bada wannan shila sahabbai yace bana so manzo ku yi shirka ba za ku yi ba kuma Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yace bana so manzo ku yi shirka walakin ni akhsha alaikum dunya abin da nake ji maku shine tsoron duniya samu abin duniya wadai wannan kuma an sa ka wuta maza ya fi mana maka shi da aljanna za ka wannan shaidan waye ne a sai dai sahabi da wuta ila yawmar kiyama babu shi duk hanyar zai shiga wuta babu shi shine shirka manzala ya bada garanti yace ba za ku yi shirka ba ba wani sahabi da zai shirka sabo Allah tun da ku ba kannan Jibril ba ne shayi shine son kuɗi son abun duniya in ji hushinka in ji haushina wannan ai shine rayuwa wanda Allah ya so shi ya fi masa inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha don kaunan da suke son annabi da kallon da suke ma annabi da Allah zai yafi masa wannan ni da kana da wannan garanti dan shi yana da wannan garanti da kiyaye kaje a nan wurin kuma shi yake fa kanat ahir nazarat nazaratin ku ji ku san shi sahabin da yake faɗa wannan shi ne abin na ukbat bin amir ya ce wannan kutuba ina gamawa kallon sa nayi karshe sai shi da aka fito da gawansa wani hadisi ne zai goge wannan Allah ya sa ku fahimci wannan zancen Allah ya sa ku fahimci wannan karatu mai fahimce ba mai fahimce shi ba fa sai dai wannan din cewa ni zan ba zan shaida kushe wanda suka mutu ai to waɗannan ayan Qur'ani mai ce, manzo Allah lokacin da ya je wanda aka kashe abin nan wannan sahabin Madina wanda ake cewa matan da take gidan take cewa na na mutum kirki ne kai kaza kaza eh Usman ibn abin da manzo Allah yake ya ce ni kaina ban san abin zamu ba an goge nasin ne karatu na nan amma aya daga waje Allah yake cewa mai yaghfir Allah menene laka menene ma takaddama mai zambi ko ma menene ko ma ta karba manzo Allah ba wanda yake da wannan to wannan aya zaka zo ka goge wancan hadisin wannan kuma yana cewa manzo Allah yake wa ana alaikum shahid ana mau'idukum hawa ni ne kaza kaza to she Ukba ibn amir ya ce daga shigowa ba sake kallon sa ba da wannan zan kada muku wancan wancan sorotarwa ne wannan kuma ga shaida ne tun ba ku gane wannan ba shi sa akwai ajiyar akwai nasu mansuwa to wannan shine nake ku rike duk wanda duk wannan ku kwaso masa wannan kuma Ukba ibn amir wanda ya fada ya ce fakanat akhira nazaratin nazartuha ila rasul sallallahu alaihi wasallam shine kashe kallon da masa shi da ka kun shiga kuma kwanaki ne kaddaran fa da wancan tunda ayana da naski masuhi me hana jishi shi mukaddama ne wancan bar wannan wannan shine karatu Allah ya sa kun gane karatu wai yo Allah na wannan hadisi ya wuce kitabu jana'i fi babu salatu ala shahid ina can in kun duba za ku ganye da abubuwan suke domin wannan karatun abin da ya sun koma don a fito da wannan shubuhat ne hadisin da ke cikin mota maliki in kun tuna cikin mota maliki ya ce wanda suka riga mutuwa ne zan ba su shaida amma wanda suke da rai to ba zan ba da shaida kansu to wannan faɗa wannan lokaci ana cikin sake an gugurmaya kamar yadda wannan sahabin dan aljanna ne da komai daga bayan manzo Allah ya bayyana cewa Allah ya masa amma lokacin mutuwar farko ba ko kuma sawani ya ce ni ban san me za mu ba ban san shi hadisi yana nan aya yana nan ba wanda ya nafaka shi shi dole ka doki wasu ayoyi daban ka doki sahabin fa abinda matar ta bada shida ya ce ka yi hijira ka zo abinda za a birni kamar ya gagara likafani za a sa shi ya gagara kuma ya bar iyalinsa ke kawai take bayarwa ka huta manzan Allah ya ce wai sanar da ke hadisi na cikin mota yana cikin Buhari mun to wannan daga baya nusus hadisai da ayoyin waje kaɗan suna nuna cewa shi dai Usman dan aljanna ne don manzan Allah ya bada shi da kuma bayan wannan bayan an sanar da shi dan aljanna ne ayoyi sun ba na eh, eh, eh, wanda Allah yake cewa a cikin sako da man kaza na haɓa duk ayoyi suka ba da wannan to duk irin waɗannan ya nuna cewa wancan da ba tare da shi zai ba a da shi to wannan da yake cewa fakanat akhiran nazarat nazartuha ila rasulullah wannan shi zai don baka in ji bai faɗa wannan kalman ba ba za ka san cewa wannan hadisin shine farko ko wancan amma wannan hadisin ka ba can babu shuha kitabu jana'izi na nuna maka shine karshen hadisin wanda manzo Allah koyi fade shi juma'a ne kawai fade shi menene ne bayan yawan na banko wannan kawai bai dade bai bar duniya sahabin da yake zuwa sallama yace wannan dai ba ukbat mu'amir yace ban sake kallon sa ba sake zuba ido da shi ba shi dai mutuwa kwanaki ne yasira dai wannan zamu ji ko wancan wannan haka yake shi sha malamai sun yi nasu su na hadisi saboda ba kowane hadisi zaka shiga ka a tsaye kai hukunci ba akwai nasu masu da a hadisi waɗannan da suka zo karshe shi ne abin da Allah ya sanar da shi sahabai ya yarda da su kuma ƴan ajanna Allah ya samu dace na fata kun gane wannan to shi mu koma shi daya don mu tashi so mun fara da wuri yau ba yake cewa hadathana ubaidillah ibn musa an isra'il an abi ishaq an bara'in radiyallahu anhu qal lakina mushrikin yawma idhin wa ajlasa nabi sallallahu alaihi wasallam jayshan min rumatin wa amara alaiha abdullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan bara'a yace mun hadu da mushrikai wannan lokacin shi manzo Allah ya tabbatar da wayansu daga cikin mayakan masu yawan yin suke kibiya wanda Allah ya hada su sun san kibiya kuma kenan sun iya suke kibiya yake su hausu hamsin wa ammar alaihim abdullah shi yasa shugaban su shine abdullah ce kai ka saya nan abdullah ibn jubair kenan ku karasa abdullah ibn jubair ibn numan shi aka sa shugaba an ce saya shine shugaban su wa kara shi manzo Allah ya ba su dokoki kamar haka la taburahu kar ku kar ku kushi anan kar ku kauce anan kar ku bari anan kar ku bari anan bayan manzo Allah bai sai haka ba da yace kar ku bari anan me yace in ra'aytumuna zaharna alai ko kun ga mun ci nasara kansu la tabrahu kar ku Fa fala tabrahu kar ku anan. wa in ra'aytumuhum zaharu alaina in kun gan sun ci nasara kanmu ba fala tuqinuna kar ku zo ku taimake mu to wace mangana za ka yi kuma kun gane liman dokoki nawa kenan ba ka tare da musa kun yi shi a can kun sha Allah ba wannan abun shi liman shi kun yi nisa da su ku huta waɗannan waɗannan kyale su wallahi billahi alazim Allah ya shirye su ina fata an gane fala tu'inuna ya ce ka ku akwai kalmar da fiye da haka saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nan duniya ya bashi fahimtar duniya ya bashi strategy domin lokacin da waɗannan suna sama ba wani katin da zai zagaya zai yake su a baya kuma dai har an ci nasara kansu lokacin da za su sake juyowa shi ce kar ku sauka shi ba su wannan ka'idan guda biyu ga Qur'ani ga lahira ga komai amma strategy na rayuwar duniya ba isa ba shine wani ne ya bada shaida yace duk wannan mashakin rayuwar da manzo Allah yana ba zai gama shan sha'i ba sai warware su ne yake bada wannan mai fitara tsere Iki cewa miki cewa falamma laqina harbun yayin yaki ya haɗu muka haɗu da su hatta ra'aitu nisa'a shi abin nan abin nan bara'iki gaya man nasarar da aka ci yace na ga matan da suke zuga kurshawan yastajinna menene fil jabal su matan da suke zuga su abu sufyan wanda suke zuga matan su hindu yace na ga sun na abin nan su suna hawa musu duniya duniya take nan an kashe su goma sha suka fara hawa suna hau kan dutse rafana an suke hinna suna daga abin nan zanin su don su ji kokari hawa ya ce ni na gan su ba wannan nan fa kad badat khalakhiluhunna maana abun adon da suke munduwan da suke sa a kaurin su duk mun gaisa a bayani suna sa munduwa ce duk suna da su suna ta gudu muna kallon su fa akhadhu yaquluna wanda suke sama wannan su ne wanda wanda mangana ce fa akhadhu yaquluna al-ghanimata al-ghanimata ai ganima shine Allah ke min minkum man da duniya, wa minkum man yuridu ganimata ganimata ai ga ganima musauka anan nan Allah kuma ya shirya abin da zai yi fakara abdullahi ibn jubair ahida ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam man ya mana alkawai fa an la tabura kar mu kushe nan fa abbawu suka ci ka san abun daga Allah ne to in dai fa abbawu nan inda su arna a can Allah zai ce fa afa Allah anku ka ga iya abin da zaka iya cewa kafirci ne a zahir sun yi umarni ne manzo Allah ya ba su manzo Allah ya ba da ba ya ba da umarni shi daga Allah ya ci ku tsaya nan kalmomi nawa ya gaya musu ya ce ko kungin ana kashe mu kar ku sauka ko kungin sun ci nasara mun ci nasara kar ku sauka duk da haka shugaban su manzala ya ce a bi shugaba sun ki sun ki bin Allah sun ki bin manzonsa sun ki bin umarni suka sauka kuma ba mun da sauka da su shi wannan ganima Qur'an ya ce kafirin akwai sabon Allah da ya fi wannan manzala yana da rai don yin wannan sababin aka kashe yan uwansu guda saba'in don yin wannan sababin aka ji ciwo manzon Allah aka kashe faffansa aka farke cikinsa don cikin wannan yin wannan sabon aka fito masa aka aka aka ciwo masa aka na gaba duk da haka karshe Allah ya ce min wala kada afa amku in sabo kawai kafirci ne kaddara manzo Allah ne ya tara ya tara ya tara ya tara ya tara na biru ya doko Abubakar ya doko Umar ya ce Ali shine liman shan zan hana shi ina ji sharin da wannan ba abin da bambanci ba ku gane ba ba duba ta girman su ne don ba taba kishi sahabai manzo Allah duniyan ne ina na dare yakin da yake ciki ya kai wa gaza su da uhudu ba taba ji ma manzala ciwo kamar nan rannan da aka kashe babban sa wanda duk duniya manzala bai taba kuka ba kuma wanda ya zai musulunta shi ya kashe shi ya ce ka bari wurin ba na son ka kallon ka na karɓar musuluncin ka duk an yi wannan umarni ya ba su bayan an gama manzala ce me yasa kuka yi haka Qur'an ne ya faɗa me yasa yi haka Qur'an ne ya ce kuma ya fi muku kuma ana cikin wannan fage yakin bayan waɗannan fi wannan ana fage yaki shi aka gudu aka bar manzo Allah kuma dai Kur'ani ke cewa wa rasulu fi ukhrakum kuma manzo Allah yana jin ku ba ku toro ina ce ku koma duk waɗannan Allah ya ce wala kada afa anku to tun ba malaiku ba ne shi sa Allah yake cewa da ka kasance gilzan farizan ko me a abin nan farizan garizan da faddu menene waɗannan duk abin da ake yi yanzu dai ga sunan sahabai ne ga sunan suna nan sunan sahabai su duk abin da suka yi Allah ke ya sami su kai ne zaka luka cewa ya tara jama'a ya ce ya sa sai na ni shine ne sa kaddara bangaren gaskiya ne shi sa suka zo suka kwace sunan sa sako da kafin su babban tarwa da duk su ne duk da su ne da dirhum kana ji sunan mu ba kai yawa da dirhum waye waye waye manzala to roike ji in zai nada wani ina rashin lafiyar ya ba da shaida ya ba da da ya nuna cewa shi zai maku lahira shi zai je ya yi bankwana ba zai iya kira annu na ali bai ce kai ne ali ba ba za da kike so tabbas Allah ya nuna masa zai karbo ransa tsoro yake yi ko da shi ke so yi haka ba wani katun da ya sai hana shi wallahi a gaban zai sa masa mubaya hmm. amma akwai abin da isharar da ya nuna na na sayyidina bakar yace mu ababakar fa yusalli bin nas mu ababakar fa yusalli bin nas aballahu al-mu'min ila ababakar ne ne wannan bayi Allah iki cewa fa abau suka ki a zahiri ke sabon kai falamma abau surifa wujuhum yayin da suka ci shi aka sarrafa fuskansu a bisa nasarar da suke da shi fa usiba sab'unan qatilan wannan sabon da suka yi aka kishe mutum ɗaya da har guda saba'in saboda sabon da suka yi shine falamma abau surfa ujuhum an juye da fuskansu a bisa nasarar da suka samu fa usiba sab'una katila aka kashe mutum 70 a cikin su ina fata kuna gane zance. dan Allah akwai sabon da yafi haka an ce da su arna ne sai ba ce su arna bane dan Allah wannan dalilai za ku rike ku ga mutum ya zo yace an samu wannan ina zina an samu na ji shi dan shi annan abin nan eh, zazzaki yace gwamna bushra shi aka gani gwamna basra shi an ganshi ina zina an ganshi ashe ashe in za a tashe shi lokacin da ina biyu ina abu bai kalli mata ba bai ji kida ba dan banza an zuba zuriyansa ba abin da suke yi iskanci shine yanzu zai taba sahabi a tashe iyayensa ko danginsa ba su yi wannan fiye da haka ba sai ka zo ba za ka faɗa wannan shi kana faɗa sahabi irin waɗannan ba a karatu shi ga gan alis na an taba shi ya zo aka maka Allah wai yan shan suke wannan shine karatun za ku ruke waɗannan a gaban manzo Allah kai waɗannan ko. suka gudu suka bar shi aka ji masa ciwo aka kashe sahabbai saba'in ya ce kar ku sauka suka sauka aka kashe su duk wanda duka Allah Qur'ani ne ya sauko ya ce Allah ya fi musu kai da rahama hannunka kai ne akwai wayansu arna ma lokacin kafin masu zama sahabai kunutu la yake yi Allah ya la'ance su abubakar ce ani umar ce ani sadi ce ani usman ce ani duk manyan sahabin ba shi suka ce ani amma Allah ya ja masa birki ya ce Allah ya ce ya ce da manzo Allah laysa laka min al'amri menene take nan suka musulunta a cikin su suka zama sahabbai suka yaki suka mutu akan addinin musulunci shirya an Allah yake shi ne yake cewa mai kuma wa ashrafa abu sufyan sha abu shifani ya hau ya kusa da su ya hau abin nan uhud fa qala abi qawli muhammad bayan gama kashe su kenan yace a cikin ku wanda muka kace akwai muhammad a cikin a cikin wanda kuka saura akwai muhammad a cikin kage sunan tsara aka kira wanda kafir da sai sani kamata fa qala shi manzo Allah la tujibuhu kar ku ba shi hamsa shi wannan mutum da ke baya shi da aka ciro masa ido a kusurciyar shi da aka ciro idonsa wajen kauna manzo Allah abu sufyan shi karshe shi ya zama yaro a cikin sahabai ma ba shi ne shugaba ba shi dai biyaki a zo aka ciro masa ido ta ya tafi ido daya ne ya mutu da ya je fagen yaki don ikara jini manzo Allah amma ga nan tsirara yake kira afikan muhammadu shi so mai kashe manzo Allah bai zai kashe wani ba fakala la tujibuhu فقال أبي قومي ابن أبي قحافة mai girman kai yazo gina eh, eh, ba yake cewa kala la tujibu manzala shi hamsa masa kala afi kawai ibn khattab da masu shi da musa ya san cewa kuma zan da baya shi da rai waɗannan suna da rai shayin wani abu shi ya su a jere in ka gane arne ma ya san cewa bayan manzala shewa awa malam shi mai hankali arne lokaci na cikin arnancinsa ya san a tare dai bayan kira manzala ya ce wa Oye eh, zaka zo karshe zuka ka raba. A gidan su daya, komai su daya, dangin su daya, abu su fiye da kishin ya san wannan duk addini a gaban sa kai. Shi ki fara wannan. Kai ka zo ka yi tarjim mata akai. <laughs> Kawai kallon rashin karatun ne. Kaji ya kira ma Ali a nan? Hmm. Shi yake shi yace fakara inna haula'i kutilu yace waɗannan an kashe su su ne kuma jinsukan addini an gama da su kuma an gama da su ba wa zance kuma addini abin da gane hikima da dai an ga in dai Allah ya sa aka kashe manzo Allah ne wannan lokacin inda Abubakar yana na dire sha dama in dai har an kashe Abubakar in dai akwai ibn Khattab sha dama amma an kashe su to ba zance kuma addini mu tafi wannan lokaci na kan kafircinsa ya san tsarin haƙe yake a tabi'ance kawai shi mai kuma shi yake kutilu an kashe su falau kanu ahya'an la ajabu ce ai na san da suna na da da san famsa an kashe su ai zai ji falam yamliku umar nafsahu bayan ya fada wannan magana ce da suna na dare da sun hamsa fakara umar kazzabta ya abdullah to ana umar hukunci a zahiri yayi amma shi abu su ba abdullah ba ne din din din abdullah na kan wannan lokacin karshe shi wa sahabi ne yayi tafa kan musulunci wali Allah ne ya shiga janna amma lokacin abin da yake yi lokaci a duhun lai na tsaye a kan wannan lokacin ina ba sun gaibi ba a janna an wala yake yake kazzabta ya ula ka yi kiriya abu kallahu alaik ma yuhzin Allah ya dawa da wanda za su bakanta maka suna nan wanda za su bakanta maka suna nan ka ji jumlan ba wallahi wanda karatun madubo shi wanda ya fahimta waɗannan da yi na gan an kawo da su a jin ya kare suna nan na nan me zaka iya yi shefe kala abu sufyan wa illu hubul ya ce yau gunkinmu da ake kira hubul shi ya daukaka yau wa illu al-hubul ma ne ya daukaka ala kenan hubul sunan gunki su ne fakara nabi sallallahu alaihi wasallam ajibuhu anan manzo Allah tauhidi ya zuce to ku ba da hanka can da hayaniyan banza ne ai muna na darji yayi ne amma wancan din hayaniya ne ba kowane magana ake amsa ba in ba Umar ya ji haushi yin to Umar da ya ya ba da hamsa manzo Allah ce kara a ba da hamsa ya ce shi kafin ne a gaban sa malam abubuwa ringe gano fa akwai abin da ake kira tarbiya akwai shi manzan lai isra'i kara hamta kyale shi yayi shi umar kuma yana gin ba masa wannan jawabin ba kai ya dan taba su kadan kuma manzan lai bai ma ji haushi abin da umar yayi ba ba tabbatar da shi yayi ma yace ka ku bada da hamsa umar ya bada da hamsa ya umar arni ne yace ba shi ne kai bal mu umar yace ce muna nadire dare manzan bala ai hankali ai hankali da ajinin shi yake me shi yake cewa ajibuhu ku bashi hamsa kalu ma na kun nizam ce da shi kalu kunu Allahu a'ala wa can. Allah shine mafi da dan tauhid da manzo da ba za a bari Allah shine mai daukaka shi kuma ne fi girma fiye da kowa shi ya boya kala Abu biyan. lana al'uzza wa la uzza alakum muna da uzza gashi gumaka su ce ku ba ku da shi fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajibu kamin sahabbai duk abin da sun je ba su da ilmin sa ba su ba da hamsa ba amma can Umar ai bai jira ba amma nan manzala yake ko hamsa sun ce tun mu zamu ce shi saboda abin da za ka yi masa ilimi can ja baki manzala sai kan su yi tabarkaza yace kunu Allahu maulana wala maulana ku Allah shine mai jibinta al'amarin ku ku bi ba ku da mai jibinta al'amari ko da kuka ci nasara saban masa akai daga yau kuma an gama shi sa aka zo ahzab ba kashe sahabi fiye da biyu ba suka tafi tun da suka yi wannan kashe kashe shine kashin su kala abu sufyan yawmun bi yawmin badal yau shine gazwar matu uhud ya ne yau shine badar namu kun ci nasara badar yau yau yau yau shine badar mu mu eh eh yace yau bi yau badar mun saka muku abin da kuka mana badar mun saka muku yau ku ji da kunnin wal harbu tijar yace yaki kamar buka ne in ka fito shi wani na shiga ciki in kun ci nasara wani kuma zai ci yau in ka ci nasara yau gobe sha ma aramu shi ne tilka a yamma, jihar kenan ma'ana an jawo shi shan sake sake shi ya ce wata gidunan muslatan ya ce kai umar ka gaya bakar ku ji za ku samu wanda muka kashe mun yanka kafafuwansu an an daddasa kuma nan a cikinsu ko da kafirci ne lokacin an hana an kashe mutum kara yanke masa an kara yi musla to a mara na fi wani an farke cikin hamza an yanke wasu kai an yanke wasu annu. shi abu su biyanu ike cewa za ku samu in kun samu nutsuwa za ku gani an daddace annu mutane tun da ka'ida mu laraba ba mai wannan lam amur biha ni dai ban sa ba kar ku zo ku zarge ni duba duba ya san haram ne cin mutunci ne kuma ko da suka ci nasara an gan wannan sunan sai ba ta cikin kurishawa yace lam amur biha ni ba na sa ba tunda ya sai manzo yana na dare abaka yana na dare umar yana na dare duniya za su ji cewa ga abin da suka zo suka yi wallam tasu'uni amma ni ban damu ba da saboda ban sa ba amma ban damu wanda suka yi su sunan su ya bace amma ba ni ba sa ba nan za mu tsaya amma in za ku bi wannan hanyar da kuke na da ina da rubuce-rubuce na shin fasa karfin sa laifi kan malam kafin mutu shi da ya bi da wannan abubuwan nan in za ku yi ku yi ba za ku yi ba shi mu bar karatu ni ba zan tsaya na kori kuda ba na da abin ina da littattafai nan na kai rubuce rubuce in ba za ku zo ba amma ba zai yi ba karfe tara muke karfe tara dan ku tun shekara nawa ke nake gaya muku zuwan ku da wuri shi za mu yi karatu mu tashi da wuri amma mutum shi ya gama hayaniyansa shi ya zo wannan ba daidai ba ne ku daure in za a yi karatun za a yi ba za a yi ba kuma shi mu fasa a insha Allah kada insha Allah muna nan muna da lafiya muna yi Allah ya ba mu dama muna yi Allah ya yarda muna yi amma shiri ta ne ba zai yi ba da ba za ku yi ba kar ku wahadi nin wahadi kaina wala na da abun na ga muku ba iya ina da abun ba taba ba karatu na ilimi a gama lafiya da ku ba man jafar haka na masa misali cikin sa yasa nawo yasa menene daga baya sa ta an ta kadan ne kafin mutum Muhammad Sani da yana yi kaji can bawa Allah ne yazo da himma da cewa yanzu ba za a kirga yaran da suke zuwa da na yi da gutulmi su fitara muka fara gadan gadan aka bi shi kiyar hai duk karatu za a yi ike shekara shi shekara uku shi an gai buhari ma na gani wallahi alhamdulillah an nati shekarar buhari ya kai shekara malam ya kai shekara goma eh buhari da alhamdulillah akwai akwai dan abin da amma ku yi kokar mu gama hmm. ku yi kokar a gama lafiya zai fi kyau wannan kasu ana yi ne domin ku don Allah wannan amfani da kuka karanta yau dan Allah wani dan shi zai maka barazana kan waɗannan abubuwan kaga amfani ilimi kenan duk daga yau ana faɗa cewa sahabi ina saba ma Allah sahabi ina kaza ka ga shi karara saba Allah kuma gaba manzo Allah shi kuma ne lokacin Qur'ani zai sauka ya ga masa wani arne ba lokacin da suke kusanci da shi ma fiye da komai tun da ba kallon irin bane abin da za a gane su suna saba ma Allah annabi kawai Allah ya kiyaye shi da sabon Allah da haka Allah yake hankuri da su su yi yau su gobe yau su yi shi ne tarbiyya shi ka zo kawai ka dauki laifin ka fito da shi a cikin duk ihsanin ba ka so ka gani ka ce su yan mutane to waɗannan karatun shi zai sa ku ringa samun ilimin wanda za ku kare kanku da ƴan ku akan wannan akidan banzan Allah ya samu huta wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan Allah in za ku zo da wuri ku zo mu kan zo mun man zuciya kaga abu dauda haka na zo na na ce ba